yanzu da muke magana safiyar ranar lahadi ce da ta daidai da uku ga watan ramadan hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku daidai da ashirin da biyu ga watan julai shekara ta dubu biyu da sha biyu wannan shine kasar na casa'in da shida daga cikin jerin jiyar karatuttukan littafin fiqh sira wallafar professor zaid abdulkarim zaid idan jama'a musulmi ba su manta ba kamar da muka bayyana a jiya mun daɗe da fara karatun wannan littafi tun kusan shekaru biyu ko uku da suka wuce mana tun kafin mu tare a cikin wannan sabuwar makaranta ta mu ta darul hadis wannan littafi yana tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ne tarihi mai albarka tarihi ingantacce daga maɓuɓɓuga wadda take tatacciya ita ce alƙur'ani da ingantattun hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam da kyawawan fassarori daga malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka zo bayan su da kyautatawa da kuma ƙoƙarin alaƙanta rayuwarka ta musulmi da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ma'ana babu yadda kai musulmi za ka wadatu daga yadda rayuwar manzon Allah take saboda Allah maɗaukakin sarki ya haɗa imaninka da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da koyi da shi da biyayya gare shi da saurara mishi da haskakuwa da hasken ainihin al'amuran da ya zo da suna alheri Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kaseera wanda duk yake imani da Allah yake fatan ya isa lahira lafiya kalau to kyakkyawan koyi ya tabbata gare shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda biyu yake tuna Allah yake cikin taitayin shi to ya san cewa Allah ya mishi bawwa ya turo fiyayyen halitta sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam a ƙarƙashin wannan jama'a muna karanta wannan littafi ne a matsayin tabbatar da wata al'ada ta gari wadda ainihin iyayenmu da kakanninmu malaman kirki malaman ahli sunna a ƙasar nan suka tabbatar mana fiye da shekaru 500 da ta gabata su malam muhammad magili da 'ya'yan shi da almajiran shi waɗanda su suka tsara ire-iren waɗannan darussa na tafsirin watan azumi da kuma ainihin karanta tarihin tiyayyen halitta imma da hantsi imma da la'asar imma da daddare ba don komi ba ga azumi a bakinka ga kuma ainihin tarihin jiyayyen halitta kana ji imaninka yana ƙara haske yana ƙara ɗaukaka sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wannan littafi yana ɗaya daga cikin tafai mafi inganci da aka rubuta dangane da fagen tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallam da kuma ƙoƙarin fitar maka da darussa da abubuwan kwaikwayo da ke cikin rayuwa annabi sallallahu alaihi wa sallam idan jama'a ba su manta ba karatu yayi karatu har inda muka kawo al-mabhas al-awwal fiqh sira fi a'mali fi awwal a'mali rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba'da wusulihi ila al-madina annabi ya iso madina sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waɗannan ayyuka ne manzon Allah ya fara baiwa muhimmanci isowar shi madina muka ji cewa aikin farko shine Ginaul masjid gina masallaci masallaci wurin ibada ce masallaci wuri ne na ainihin taron musulmi wurin sabar da zumunci ne masallaci makaranta ce masallaci kotu ce masallaci wurin ɗaura aure ne duk bukatun musulmi baki ɗayansu sun tattaru a ainihin masallaci don haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ba da muhimmancin samar da masallaci sai da masallaci ya samu tukuna sannan ya gina gida daga bayan sa aka je aka ainihin kawo iyalan shi mun karanta wannan tarihi kamar yadda ainihin ya gabata a baya insha Allah ta'ala abu na biyu da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ba da muhimmanci shine hada kai tsakanin musulmi musamman waɗanda suke da bambancin ƙabilu kamar yadda bahaushe yake kallon warage nyamur yake kallon ba tulatin yake kallon basakkwace to haka waɗannan ansarawa fa da muhajirai suke kallon junansu kar ku ga cewa wai larabawa ne gaba ɗaya amma duk da haka kowa yana kallon kanshi a matsayin balarabe ne wata ƙabila kamar yadda basakwace yake kallon bakatsi ne wani mutum ne daban ba irin shi ba bazazzagi ke kallon bakano wani mutum ne daban ba irin shi ba a halin hausa suke yi irin wannan gani wani lokaci yakan haifar da kabilanci yakan haifar da reni yakan haifar da rikici to sai annabi ya marmara sai ya haɗe su a matsayin yan uwa a cikin imani da Allah to imani da Allah ya mamaye kabilanci ya ma mai ganin na ne ni mai kaza ne ni asali na kaza ne ni wane ne annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi marmaza yayi wannan ainihin haɗin kai tsakanin ainihin ansarawa da muhajirai amma wani abin sha'awa abubakar shi an haɗa uhuwar shi ne da umar ba haɗa yan uwantakar abubakar da wani mutumin madina ba umar ma ba haɗa shi da wani mutumin madina ba saboda dama asalin yan uwantakar za ta taso ne sakamakon wane yana da buƙatar wane ko wane yana da buƙatar wane musamman buƙata ta taimakawa game da al'amuran yau da kullum abubakar da umar sun iya wadatar da junansu wannan shine abu na biyu da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yi ƙoƙarin samarwa tsakanin waɗannan musulmi salifan abu na uku shine mu'ahadatul Yahudi. annabi ya iso gari a matsayin shi na shugaban mominai tare da tarin mominai daga cikin sahabbai ansarawa da muhajirai yanzu za su zauna a cikin wani gari wanda yake cike da yahudawa yahudawa kuma mutane ne masu makirci suna yin makirci game da addini suna yin makirci game da siyasa suna yin makirci game da rayuwa suna yin makirci game da tattali to dama waɗannan ɓangarori guda uku duk wanda ya tare maka su to ya ainihin tare maka rayuwa wanda biyu rikita maka su to gaba ɗaya rikita rayuwarka shine addini wato ibada yahudawa suna makirci dangane da ibada suna zuwa an annabi sallallahu alaihi wa sallama yana wa'azi sai su rinka kawo tambayoyi na shirme don su ainihin lalatar da tunanin karatun da annabi sallallahu alaihi wa sallama misali ina annabi ya wa'azi kamar awanni yahuda suka fahimci sahabbai sun fahimci wa'azin nan sai a turo wani sai zo sai tambaya ta shirme amma ta lalata tunani sai ce mishi da Allah ko a cikin littafinka akwai aya wadda ta zo ta halatta shan kunun tsaniya to a ƙur'ani akwai wata aya ne da ta magana kunun tsaniya babu to in annabi ya ce babu to masu rauni daga cikin muminai sai su fara tunanin a'a to lallai fa mun dade muna shan kunun tsamiya yanzu ba aya kenan to ina matsayin haka to kaga gaba ɗayan wa'azin da aka yi ya watse ya tashi akan kunun tsamiya ko kun fahimta ba asali kunun tsamiya ne ake so a yi tambaya akai ba a shi wa'azin ake so a kawar da hankalinsu su tashi akan tunanin da aka dora musu an watsar da tunanin wannan makirci ne da suke wa annabi sallallahu alaihi wa alihi na daga cikin makircin su a wajen ibada idan mata suka fito sallar isha sai su rinka ainihin labewa a lunguna suna fusga hijabin su suna yi musu izgilanci duk wannan makirci ne a wajen ibada yahudawa sun yi sannan yahudawa suna ainihin neman su rikita wa musulmi game da tattalin rayuwa sai a waye gari azumi ya tsaya abin duk da suka san cewa musulmi suke bukata da watan azumi sai su marmaza sai su fara kasuwancin abin imma zaran azumi ya zo sai a nemi abin a rasa ko kuma ga abin amma sai a waye gari sun gabza mishi tsada ko kuma sai su fito da shi dan kaɗan duk yahuda suna wannan makircin na daga cikin makircinsu a wajen shugabanci shine ƙoƙarin samar da munafiki irin a ubayu ɗan salul wanda yake munafiki ne ba musulmi ba ne amma sai suka sa shi ya shiga addinin musulunci don ya zo ya kawo annabi rudani a cikin harkar al'amari na shugabanci yahudawa suna da wannan na daga cikin makircin yahudawa na wajen rayuwa shine ƙoƙarin gurɓata tarbiyyar 'ya'yan musulmi kafin ku ankara yanzu yau kwana uku da fara azumi yahuda har sun kirkiro style ɗin irin rigunan da 'ya'yanku 'yan mata za su sa ranar sallah amma kai baka sani ba hatta kai telan da kake ɗinka kai ma baka sani ba sai dai kafin ka ankara sai ka ji an ce bana ga irin ainihin siket ɗin da 'yan mata suke yayi da irin rigar da suke yayi sai ka ganshi wani irin tsokakken siket ne da wata irin ɗafaffiyar riga da makamantan haka sun zauna kafin ku faɗaka ku ne telolin ku ne ke siyar da atamfar ku ne ke kaza amma har sun riga sun tsara na haka sai a waye gari ranar sallah sai ga yayan ku sun sanya wasu irin tufafi sai a yi tunanin yaushe wannan rigar ta fito yaushe irin wannan style din ya fito suna kokarin su bata social aspects of life sutura ku tattalin ku ibadarku duk za su yi kokarin samar muku da ire-iren waɗannan to da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a matsayin shi na ƙwararre kuma gogaggen shugaba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama da ya hasaso cewa to yanzu za a yi fama da wasu irin kafirai ne ba irin waɗanda aka yi fama da su a makka ba kafiran makka baƙaƙen maguzawa ne wanda guda ɗaya sai sha tulu biyar na giya in aka zo ta a shari'a iya abin da ya sani shi ne in an taba shi a shar ya yi duka ya yi barazanar zai kifka kai bai iya wani makirci ba shi to amma waɗannan ba duka suke ba ba zagi suke ba za su je su kullo kullon liyani don haka annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana zuwa sai ya tabbatar da to yanzu ana so a samar da ƙasa wadda yake mutanen nan tun da mun same su 'yan gari ne ba za mu iya korar su ba mu kuma tun da ɗan gari suka shigo da mu ba za su iya koran mu ba to yanzu zama tsakaninmu da suwa zama dole kenan to dole a zo a samar da wata yarjejeniya da wata tabbataccen tsari wanda zai ba da damar su su zauna su yi addininsu su yi rayuwarsu mu mu zauna mu yi addininmu mu yi rayuwarmu amma mu ne muna taka tsantsan game da su wannan ita ce irin contemporary madina wato madina wadda take cike da yamutsi na ƙabilu su kansu musulmi ba ƙabila ɗaya ba ne su kansu yahudawa ba ƙabila ɗaya ba ne to sa'an nan ka tattara musulmi da suke mabambantan ƙabilu kaga dai a cikin musulmi akwai ƙuraishawa su ne fa sallallahu alaihi wa sallam. akwai ansarawa su ne su ubadatu bin samit a cikin musulmi akwai dausawa su ne su abu musa al'ashari da abu ayyuba da su abu huraira da su tufail waɗannan dausawa ne waɗancan ansarawa waɗannan ƙuraishawa to dawo cikin ƙuraishawa ƙuraishancin annabi ba irin shi ɗaya da na abubakar ba cin abubakar ba irin shi ɗaya da na umar ba na umar ba irin shi ɗaya da na usmanu ba annabi ba ƙuraishe ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hashimi ba hashime ne abubakar ba ƙuraishe ne amma ba taime ne umar ba ƙuraishe ne amma ba adawe ne usman ba ƙuraishe ne amma amawi ne to me kake tunani idan ka dawo cikin ansarawa za ka samu ainihin anas ɗan malik za ka same shi hazraji ne jabiru ɗan abdullah za ka same shi hazraji ne ubadat ɗan samid za ka same shi hazraji ko kuma ausi kaga su ma ba ɗaya ba ne in ka dawo cikin dausawa abu musa al'ashari babause ne amma ash'ari abu huraira babaushe ne shi kuma ba ash'ari ba ne ma'ana a cikin musulmi ƙabilu ne mabambanta a cikin yahudawa kabilu ne mabambanta kaga kowanne in ka dawo za ka same su suna da wani bambanci a cikinsu sannan kuma in ka haɗe su za ka ga suna da bambance-bambance idan kuka dubi yadda wannan tarihin yake ya yi kama da yadda najeriya take tura na farko da aka samar da constitutional amalgamation wato tura na farko da aka jawo arewacin najeriya aka haɗe ta da kudancin najeriya kudu maso kudu south south kudu maso gabas south east kudu maso yamma kudu maso gabas ƙasashen niger deltas kudu maso kudu kasashen yamurai kudu maso yamma kasashen yarabawa arewa maso yamma a inda zage-zage da kanawa da katsinawa suke arewa maso yamma a inda sakwatawa suke ina fata an gane sai kuma kudu a arewa maso gabas a inda bare-bare da fulani da wasu ƙananan ƙabilu suke me kake tunani in ka auna sai ka ga abin ya so ya yi kama a daidai lokacin da ɓangaren arewa musulmi suna da yawa to a cikinsu akwai masu bautar gunki da yawa zuwan turawa sai ya samar da tsirarin kiristoci a wannan yankin wanda kafin zuwan bature babu kirista ko ɗaya a yankin arewa a kudu sai ya zama akwai ƙabilu mabambanta sannan mafi yawancinsu maguzawa ne ‘yan kaɗan daga cikinsu ne suke bin addinin musulunci daga tsakanin jihohin lagos zuwa ibadan zuwa ainihin wasu yankuna kaɗan na ƙasashen yarabawa kaɗan ne suke cikin addinin musulunci wanda daular usmaniya da daular sangau ta tasiri a kansu da tafiya ta tafiya kiristanci ya shigo mafi yawancinsu sai suka shiga cikin addinin kiristanci amma kuma suna cuɗanya da al'adunsu da ainihin aƙidojinsu na maguzanci haka najeriya take sannan kuma kaji yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya samu madina ashe idan da gaske mu musulmin najeriya za mu tsaya mu barasci wannan babi to zai taimaka mana wajen mu gawa za mu iya zama a ƙasa irin wannan wadda muka samu kanmu duk da wannan hargitsin da take da shi to wannan yana daga cikin fa'idar karatun tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi za ka samu kowane ɓangare na tarihin annabi alheri ne don haka da annabi ya zo abu na uku da ya yi sallallahu alaihi wa alihi shine mu'ahadatul yahud yarjejeniya da yahudawa wadda wannan yarjejeniyar ita ta samar da rubuta wani tsarin mulki wanda ainihin aka kira shi constitution ko wasiƙa ko kuma ainihin sunaye da zaka ji malamai sun ambata malam ya ce lamma wasalar rasulu sallallahu alaihi wa alihi sallama ila madina da manzon Allah ya isa madina wa fiha almuslimuna wal yahud a cikin ainihin wato yahuda madina akwai musulmi akwai kuma yahudawa wa ghairuhum da kuma waɗansu waɗanda ba musulmi ba ba kuma yahudawa ba akwai kiristoci akwai waɗanda suke bautar rana akwai masu bautar wata akwai masu bautar mala'iku akwai masu bautar gunki akwai masu bautar taurari Araba an yanzu mal alaqat sai manzon Allah ya so ya tsara alaka ta zamantakewa baina ahalin madina a tsakanin mutanen madina gaba daya wa baina huquqihim da kuma haƙoƙinsu wa da kuma abubuwan da suka zama wajibi kowa a bashi na daraja da kuma haƙƙin rayuwa a matsayin shi na mutumin madina ma'ana yanzu madina gaba ɗaya ta haɗa su amma kuma ba addinan su ɗaya ba to sai ya zama su waɗancan yahudawa ba su da ilimi na irin wannan tsarin kiristoci mushrikai ba su da ilimi na wannan tsarin zuwan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda yake aiki da wahayi shine ga cewa dole ne a samar da wani tsari haka al'amarin yake jama'a a lokacin baya arna da ke kudancin kasar nan ta najeriya ba su da wani tsari da suke gudanuwa a kai suna tafiya ne kawai kowa yana zaman kanshi ba su taɓa samun labarin wani tsari ba sai sakamakon ainihin zuwan bature ko kuma sakamakon labarin tarihin addinin musulunci da suke bi yaushe za ka haɗa da mutanen da kafin wannan lokaci suna da gwamnati wadda aka kafa ta shekara ɗari da talatin da ta gabata kafin wannan lokacin ba za ka haɗa su tare ba mutanen da yake suna da komai misali bature ɗan aikin gwamnan lugga daga garin lakwaja ya zo zuwa kano da ya zo kano zuwa masarautar kano yana dab da zai shiga fadar sarkin kano sai ya ga wani mutum zaune daga sai bamte amma mutumin ya shimfiɗa wasu takardu haka da ya rubutu a jiki ya koma ya zauna yana jiran su bushe ya haɗa abeban shi to bature yana da karambanin tsiya da kuma hubbul ittila son ya ga menene kaza sai ya je ya samu mutumin nan ashe alaramma ne mahabbacin qur'ani ya zauna ya rubuta alƙur'anin shi ne izu sittin da ka da tawada a kan farar takarda sai ya shashanya a rana yana jiran ya bushe ya sha iska ya haɗa a beban shi sai tambawa menene wannan sai aka ce mishi ƙur'ani ne babu ne ce me ake mishi sai aka ce littafi ne ya rubuta sai ce daga ina sai aka ce daga kan shi rubuta da kawo rubuta ya ce wannan aka ce wannan ya rubuta wannan da kawai ce sai ke shi kenan sai notin sai ya sa not ya ji wurin sarkin kano ya isar da sako daga gwamnati dugga sai barba zai koma lakwada ya ce waɗannan mutane suna da haɗari in aka karantar da su ilimin boko domin suna da wani ilimi wanda akwai wani da na gan shi da siffa ta ba gidaje amma ya rubuta wani katon littafi da ka don haka a jinkirta shi yasa a lokacin an taho ne wurin sarkin Kano ana son a shirin za a fara kawo karatun boko sai aka ga cewa to waɗannan mutanen mutumin da zai iya rubuta wannan da ka to wannan ka haɗa mishi karatun boko to zai zama matsala ga turawa don haka sai aka ce a jinkirta wannan yana daga cikin abin da ya sa aka bar mu a baya dangane da karatun boko idan kun fahimci wannan da kyau ashe musulmi kafin bature ya zo su suna da wani tsari tsararre haka ne ko ba haka ba haka yake kafin bature ya shigo najeriya shehu usmanu dan sojo ya rubuta littafi wanda ya tsara gaba ɗayan yadda ake tsara gwamnati shehu abdullahi gwandu ya haka yaya za a tsara gwamnati ma'aikatu commissions parastatals yara za a samar da hayaraki shugaban kasa mataimakin shugaban kasa ministoci permanent secretaries directors head of services da head of works duka malam abdullahi gwandu ya yi wannan ka je ka karanta littafin biya'ul umara ka je ka karanta littafin biya'ul hukam ka je ka karanta littafin biya'ul siyasat littattafai ne akan siyasa da tsarin mulki da gudanarwa da komai guda goma sha bakwai malam abdullahi gombe ya rubuta su shekara ɗari biyu da ta gabata don haka musulmi suna da ilimi na tsare-tsare da gudanarwa a ƙarƙashin haka annabi yana isowa madina sai ga cewa to ai marmaza a samar da wani tsari wanda zai zaunar da mutanen garin nan lafiya to da wannan za ka gane duk mutumin da yake ban manufa ta yada addini to yana son zaman lafiya a bisa tsari duk mutumin da kaji yana son tashin tashina wallahi ba shi da abin da yake so ya cimma ne don haka dan a fasa ne kowa ya rasa annabi yana da manufa Allah ne ya aiko shi ya zo ya isar da sako ga jama'a don me zai kawo hargitsi don me zai kawo tashin hankali hasali ma so yake a zo a samar da wani tsari wanda za a gudanu a kai malam sai yake cewa fakataba kitaban bi sha'an sai annabi ya rubuta littafi sukutun da guda a ƙarƙashin wannan tsari urifa fil masabir al a cikin tsofaffin littattafai lissira na tarihi ana kiran wannan littafi bil da zaran an ce the littafi to da zaran an faɗi wannan a wurin malaman tarihi ana nufin wannan littafi da annabi ya rubuta a zuwan shi madina al sa'ifa ko kuma akan kira shi as-sa'ifa ina fata an gane ma'ana as-sa'ifa kamar ka ce article akan kira shi ainihin wa'urifa inda al-mutaakhirina min Kuttabi sira sannan waɗanda suka zo malaman baya-baya daga cikin malaman tarihin annabi su kuma a wurinsu an san wannan littafi biddistor da ainihin constitution suna kiran shi constitution shine ma'anar disto wato tsarin gudanarwa ko tsarin zamantakewa awul wasiƙa ko kuma ana kiran shi wasiƙa a document ji sunayen da ake kiran shi in ma a kira shi as-sa'ifa article ko a kira shi al wasiƙa the document ko a kira shi al-kitab the book haka ko kuma a disto the constitution annabi ya samar da wannan tsari ورجح الباحث في السيرة النبوية الدكتور أكرم العمري wani babban malami mai bincike dangane da tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama mai suna addoktor akram buwa al'umari babban malami ne ya rasu shi ya graduating professor matsar matsar zaharani mai littafin tadwini sunna da muke karanta a makarantar nan to malamin shi ne to wannan malami ya tabbatar da cewa anna hadhihi alwasiqa wannan tsarin gudanarwa wato tsarin mulki kutibat fi fatratayn zamaniyatayn mukhtalifatayn yace ba a lokaci ɗaya ne aka rubuta ba an rubuta first version sannan aka zo aka sake rubuta second version ko kuma ka kira shi amended version wato zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallama aka rubuta na farko da tafiya ta tafiya sai aka ga yanayi ya canza wasu abubuwa sun karu wasu abubuwa sun ragu sai aka zauna aka samar da amendment aka yi gyara aka tabbatar da kaza aka tabbatar da cewa kaza kuma ana buƙatar ainihin a ƙara shi ko abin nan ko kun fahimta jama'a haka ya faru a cikin tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kulu ga abin da profesa akram biya al'umar ya ce innal wasiqa fil asli ya ce shi wannan constitution da annabi ya fara rubutawa a asali wasiƙata ta ne guda biyu ne ihdahuma ta ta'allaku bi muwada'ati yahudin na farko yana da alaƙa ne da wata yarjejeniya wadda aka yi da yahudawa kutibat qabla badrin wadda an rubuta ta ne kafin yakin badar awwala qudumin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama farkon isowa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama والثانية تتعلق بحلف المهاجرين والأنصار تبيكما وتسكن amended version an rubuta ne yana da alaƙa da abokan zama da abokan ƙawanta wato hilf khulafa waɗanda aka yarjejeniya tsakaninsu da ansarawa da muhajirai wa tahdidi iltizamatihim da kuma iyakance dokokin da kowanne zai bi wa kutibat ba'da babrin waɗannan ainihin ko wannan constitution ɗin sabo shi kuma an rubuta shi ne bayan badar lakin nan mu'arrifi na sai dai malaman tarihi jama'o bainal wasiqataini sun ainihin wato hada tsakanin waɗannan abubuwa guda biyu wato tsakanin waɗannan constitutions guda biyu ko kun fahimta jama'a misali jama'a in Allah madaukakin sarki ya so zuwa gobe ko lokaci na gaba zan zo mana don na ɗauko shi banga inda na aje shi bane zan zo mana da new amended Nigerian constitution wanda an yi signing in January 2011 wato bara sabon tsarin mulki wanda yake shine yanzu ake akai to wanne ne na farko shine wanda aka rubuta a 1999 ina fata an gane wannan da aka rubuta a 1999 an rubuta shi ne lokacin sojoji a lokacin za a danka mulki a hannun farar hula da tafiya ta yi tafiya sai aka ga wasu abubuwa sun kai sun komo sai aka zauna sai aka yi gyara wani lokaci aka sake zama aka yi gyara to har zuwa gyara na ƙarshe da aka yi wanda yake shine january 19 2011 eh, a yanzu haka sakamakon samun security challenges matsalolin tsaro a ƙasar yanzu manyan kasar suna ta tattaunawa akan aje a sake zama domin ainihin a samar da sabon tsarin mulki wanda ya dace kamar yadda na faɗi a wani lokaci a baya matsalar mu daga arewa mu ne muke da matsala domin mu ne muke tura 'yan majalisu waɗanda ba su dace da mu ba ba su kuma cancanta su wakilce mu ba amma kudancin ƙasar nan tun daga warabawa musulmi da warabawa kiristoci da inyamurai da yan niger delta da kowa suna turo irin mutanen da suka dace su wakilce su domin daga cikin mutanen da ke wakiltar su za ka samu akwai yan boko kuma akwai reverend fathers ko fastoci waɗanda yake sun san haƙiƙanin addini da al'adun mutanensu don haka in sun je suna wakiltar addini da al'adun mutanensu Ba ka je ka binciki 'yan majalisarmu sai ka ga cewa mutum nawa ne daga cikinsu suka san addininsu mutum nawa ne daga cikinsu suka ƙware game da sanin al'adunsu wai ma tukuna mutum nawa ne ya je majalisar a bisa ya sami kyakkyawar ƙuri'a ne ta yarjewa daga jama'a shi to yaushe kake tunanin idan za a samar da national issue wata matsala da za a tattauna zai dawo gida ya nemi shawara da mutane misali yanzu kamar ni da irina a bisa babi na adalci nake wannan maganar ya kamata 'yan mu na dokoki da na tarayya da na jihohi lokaci zuwa lokaci su rinka zuwa suna zama da mu suna neman shawara suna jin menene ya kamata amma ba su taɓa yi ba amma sai lokacin zaɓe ya taho sai su ruɗe su rasa ina za su yi waye zai taimake su ya kawo su wurin albani kullum tambayar da nake shi fi albanin nan ba wani bane an jima kaɗan za a gan shi ya hau mashin ya shiga cikin gari an jima kaɗan za a gan shi ya sa yana exercise an jima kaɗan za a gan shi yana wasa da shi da yara an jima kaɗan za a gan shi a cikin kasuwa amma ya za a ce distinguished senator zai zo wurin mutum irin wannan amma yana jin tsoro ya za a ce mutum gwamna yana jin tsoro ya za a ce shugaban ƙasa zai zo wurin wannan irin mutumin da yake gashi nan araha yana yawo amma kuma a ce yana jin tsoro ba za ka yi mamaki ba something must be somewhere else akwai wata matsala in ba haka ba talaka mai faki ko mai sai da waina ko kosai ko mai gashin masara yana da access ga mutumin nan zai iya haduwa da shi magana da shi ya aka sanata ke jin tsoro sirrin shi ne lokacin da ake buƙatar su zo mu zauna da su ba za su zo ba sai lokacin da tasu buƙatar ta taso shi yasa sai su firgita za ku yi mamaki akwai lokacin da za a yi zaɓe sanata ahmad makarshi a tsorace zo gidana ban san wannan bayanin ba sai ta hanyar yaron shi tahir umar ya ce ai a tsorace zo yana ganin ma ba za a saurare shi ba me yasa saboda 2003 ya zo gidana har ƙofar gida na ce ba zan fito ba kuma kada ya shigo gidana me yasa ne mishi haka saboda lokacin da muke buƙatar ya saurare mu ba irin ƙasƙanci da wulaƙanci da ba mu shiga ba tim ɗinmu ne na 'yan boko a kaduna abin da muke so ya saurare mu lokacin rikicin shari'a ya taso muna son ya ba mu audience me ke tattare da mu amma har kofar gidan gwamnati muka je sai da muka yi awa biyar muna tsaye amma aka ce ba za a samu ganin mu ba muka ce nevertheless a sa mana rana aka ce a mu haƙuri muka haƙura me kake tunani idan ni dan halal ne aka ce shi ya zo gidana yau ya kamata in nuna mishi ni ma ba jaki bane ba alade bane ni ma na iya fushi kuma ina da ɗabi'a ba irin ta kare ba to da al'amura suka rikice sai ga shi 2011 ya taho muka ce shigo muka zauna bayan nan an yi zaɓe an ce ya faɗi ya je kotu kotu ta rulin ya samu masha Allah ya kamata yanzu wasu matsaloli da ke tasowa a ƙasar ba sai ya sake dawowa a cikin gida na can ya zo muka zauna ya sake dawowa wata rana kusan tsakar dare sha ɗaya da rabi na dare muka sake zama a cikin makarantar nan a wani ɗaki ga shi nan to da sai a ce yanzu kuma wajen gudanarwa sai a zo da Allah to me za ku ba mu shawara game da kaza I'm a writer I'm an author I write internationally I publish ina rubuce-rubuce ina waɗawa a intanet ina rubuta ina aika ina kaza da zan iya cewa ba mu zuwa gobe zan aiko mishi da sai in rubuta sai in bashi ba ba za su zo ba tije tun da aka zaɓe shi ban taɓa ganin shi ba yara suka zo wurin nan suna neman admission muka aika mishi ya zo har lokacin admission ya lapsin ya kasa zuwa sai na aiko wani yaro wanda shi kanshi bai san abin da zai iya cewa ba unfortunately dan majalisa datti ba bawo ta sanfin haka duk suke ka gaya mana yaushe irin waɗannan mutanen misali tsakani da Allah kalma ta gaskiya da adalci suna da mutum a constituency su iri na wanda zai tara akalla mutum ɗari ko mutum hamsin ya nemi su maganganu irin wannan amma ba za su zo su zauna su ji menene tunanin shi menene ra'ayi shi sai lokacin zaɓe ya zo shi mutumin iri na ya kamata lokacin zaɓen su same shi yadda suke so bai kamata ba don ba kare ba ne ba jaki ba ne to shi yasa muna nan kullum za mu zauna a gaban talabijin? an sa ait an sa channel news ko nta muna kallo from the reps from the senate sai ka ga ɗan majalisar ku ya miƙe yana ta shirme shirman da yake da ya zo ya zauna kun ba shi shawara mai yiwa ba ba irin haka zai gabatar da shi ba an yi ɗan majalisa a garin nan kowa ya san shi abdulkadir global ba a kan shi nake ba labari ya samu a abuja cewa ni dan zariya ne har gidana ya zo a bayan eco secretariat da ke asokoro idan abu ya tashi nema na yake hajaran majaran amma ba a kan situations nake ba je ka tambaye shi abdulkadir global me yasa yan majalisar ba za su yi haka ba ka je yanzu faculty of islamic law a nan kogo akwai professors irin su ibrahim ahmad aliyu akwai doctors irin su mbs man akwai professors irin su na iya sada waɗannan malamai ne na addini waɗannan 'yan boko ne me yasa kana sanata ba za ka je ka same su ka ce ga wata matsala ta taso don Allah ku ne malamai ku ne yan boko ku ke karantarwa ku haska mana me ya kamata mu je mu gabatar amma ɗan kudu sai ka ga ya miƙe da kwat ɗin shi a majalisa yana magana da confidence yana yana shafa ke abin da tumbin shi yana yana shafa kirjin shi don ya san ne ya je ya zauna da manyan professors na constituency shi ya zauna da manyan reverend fathers ya je ya zauna da area boys ya zauna da women leaders ya zauna da women marketers ya zauna da kowaɗanne irin mutane don haka in ya zo sai ka ga cikin nishaɗi ya yi magana yana yana duba dattimin yana faɗin ya gaba ya ce wani shi ne ra'ayin jama'a shi me yasa mutanen ba sa iya haka ba za ka iya ba kai kadai saboda cewa kuka government for the people and by the people cewa kuka gwamnatin ta mutane ce ba gwamnatin soja ba ce an zaɓe ka ka tafi da a sake ganin ka ba sai ranar dawowa sani sha'aba tun da muka zaɓe shi ya tafi majalisa a uwar na ake taron zaɓen shi a uwar ɗakan ɗaki na ba a falo ba amma tun da aka zaɓe shi ya tafi rat da mu sake ganin shi ba sai kuma ran da ya fito takarar gwamna ni din ne nake magana ban sake ganin shi a ban ba sai ran da ya fito takarar gwamna amma a uwar na ake taro lokacin zaɓen shi akwai lokacin da alhaji na bakuri Ya ɗibo mutanen pdp don girman allah in saurare su ƙarfe nawa na dare ƙarfe uku na dare muna taro da sha'aban a cikin uwa tsakana wani ba yadda bai buga kofa mun kaɗi amma da sha'aban ɗin ya tafi da mu sake ganin shi ba na ba nan kuma a matsayin wa yake a na. ma'ana ya cancanta mu saurare shi amma tun da siyasa ce muka ƙi sauraren shi wanda muka sauraron kuma da ya tafi ba mu sake ganin shi ba sai da zai wata takarar ku gaya mana waɗanne irin mutane ne muke da su yaushe za su je su iya mana kyakkyawan wakilci to shi yasa kuka ga in muka zo nan as on media in muka zo nan kan mimbar na darul hadis sai mu faɗi komai kuma mu jefa kalubale shi yasa ka ji na yi maganganu yanzu na ambaci suna na ba da reference a kai wa kowa wanda biyu yake da jawa kalubalanci magana zai iya kalubalantar ta a wani masallaci zai iya kalubalantar ta a kotu zai iya kalubalantar ta a ko'ina shin abubuwan da aka faɗi ba haka bane to ku gaya mana dole ne ku rinka samun matsala kowa ya san lokacin da aka zo takara 2011 da gidan nan nawa da makarantar nan tawa babu ɗan siyasan da bai zo ba ba wanda bai aiko zai zo ba ya kowa ya aiko mutane kashi bakwai so bakwai kai akwai wanda wasu commissioners nasu ɗaya daga cikin sunan shi Allah magani ran ɗan saudar zariya ne baka tafi ƙarfe shida na asuba suna ƙofar makarantar nan ta suka ce gwamna a turo su na ce a garin kokowa ne suka ce a asubanci suka yi gwamna yana son ba shi appointment ya zo na ce my gate is open kofa ta a buɗe take ya zo mana ya aiko zai zo bai samu zuwa ba matar shi ta aiko za ta zo wa suka aiko abdullahi executive secretary abdullahi muhtar executive secretary na aikin hajji a lokacin na jihar kaduna ba ta samu zuwa ba shi ya ce zai zo ya wakilce su muka ce ya zo amma yanzu ba ba wanda muke gani to me kuke tunani idan lokacin zaɓe ya zo ba dole ne sai mu ɗaukar wa kanmu abin da ga shi ya dace da mu ba wannan shi ne gaskiyar lamari amma ba a rubuta constitution da ra'ayin ɗaiɗaikun mutane kowa yana zuwa ya tara mutanen shi ne ya ji daga gare su wani lokaci da aka kira zama game da constitutional amendment na fito wani gida nawa a kaduna sai muka haɗu da wani dattijo daga garin nan wanda ɗaya ne daga cikin tsoffin ministoci a lokacin shagari an zaɓe shi daga cikin waɗanda za a je zama domin gyaran tsarin mulki na haɗu da shi na ce ranka ya daɗe na ji sunanka ya fito cikin waɗanda za ku je gyaran tsarin mulki ya ce nace ce turan kai daɗe ka tara mutane masana a ƙasar zazzau tun da ka je wakiltar su domin ka je ka wakilce su da ra'ayoyi irin nasu malamai iri-iri ƙungiyoyi ɗariƙu ɗan boko masu ra'ayoyi daban-daban ka tara su ka gina su? ka san me ce sai ce kwal uban nan sai ce wallahi yanzu da nake faɗi ne ya ga cewa ya kamata ya haka sai na ce mishi ya kamata kai gaggawa kai haka jama'a su mutanen kudu ba haka suke ba ana zuwa ana kiran town hall meeting ne sai a je a tara mutanen gari a je menene matsalolinku za su maganganu ne wanda kai mai ilimi za ka ce maganganu ne na wauta amma a matsayinka na mai ilimi sai ka ciccira wasu abubuwa sai kuma ka je ka samu sarakuna da hakimai sai kuma ka je ka samu malamai ka je ka samu ɗan ƙungiyoyi ka je ka samu mutane iri-iri to sai ka samar da wani document wannan document ɗin sai ka je sai ka tace shi in ka je sai ka ce to kai ga muradu da kuke so a shigar cikin harkar tsarin mulki yanzu ana so ne fa a tabbatar ko kuma an tabbatar da doka dangane da ta'addanci amma kaf lokacin da aka zo tattauna bokan nan jama'a duk najeriya ba a dubi malami wanda yake dan boko irin muhammad ibn usman wanda yake yana da digiri uku akan history sarki ya tabbata ga allah ya haddace qur'ani sannan yana da phd akan history amma ba a nemi irin shi a saka shi a cikin doka da za a bincika dangane da ne dangane da terrorism ba daga ƙarshe sai a zo a ce shi kanshi muhammad muna usman din terrorist ne to me kake tunani saboda haka gaskiya zan gaya muku 'yan arewa ku daina jin haushin arnan kudancin najeriya idan da waɗanda suka yi muku laifi babu kamar manyanku su suna yi wa kansu abin da ya dace su yi ne kuma ba ana yi muku abin da ya dace a yi muku ba ba haka ba don haka a tsari idan za a rubuta constitution da yarjejeniyar zamantakewar jama'a masu bambancin ra'ayi to gaskiya saboda Allah ana zuwa ne ana jiyo ra'ayoyi na ɓangarorin mutane daban-daban sai a tace sannan sai su wakilai sai su tafi a matsayin sun tafi wakiltar al'ummarsu me kake tunani game da matan aure ana kirkiro dokoki waɗanda suke shafar rayuwarsu child rights act doka dangane da yara da suka so su kakaba mana a ƙasar nan ba ta dace da al'adarmu ba ba ta dace da addinanmu ba amma suka so su kakaba mana ita wadda in ta tabbata manufarta yaro zai iya tsallo rana tsaka ɗan shekara tara ko goma ya ce shi ba shi da sauran bukatar uwarshi shi da uban shi su ci gaba da zama a matsayin mata da miji don haka yana so a raba su zai iya buga lambar waya toll number ce a america 999 suke bugawa a nan najeriya ma suna da ita free trife sai buga da ya buga shi ke nan sai a kawo mishi dauki ce me yasa sai ce babana ya matsa min sai na yi azumi Baba na ya matsa mu rinka tashi da asuba domin yin sallah amma fa yaron da zai taba kai karar cewa ranar litinin an matsa mishi an tashe shi tafi makarantar boko da wuri ba amma ranar asabar ko lahadi an matsa mishi ya tashi sallah asuba to sai ya buga lambar waya sai a zo a kama uba in ba a hukunta uban ba sai a ce to gwamnati ta kwace yaron saboda an lura ana takura mishi rayuwar shi waɗannan suna daga cikin abubuwan da ake kira child rights act me yasa ba za a nemi malamai ba me yasa ba za a nemi masana ba me yasa ba ku je ku rubuta doka da za a ce duk yarinyar da aka aurar da ita ƙasa da shekara goma sha takwas to rap ne me yasa za a yi wannan dokar a daidai lokacin da mafi yawancin waɗanda ke arewacin najeriya uwayen da suka haife su 'yan shekara sha uku ko sha biyu ko tara aka aurar da su me kake tunani saboda haka ya ku 'yan arewacin najeriya kuna buƙatar wasu nau'in wakilai ne waɗanda ba su je su wakilce ku a wajen tsara dokoki da ba su dawo su aiki a kan ku dokoki na ƙasa gaba yanzu ita wannan dokar da aka tabbatar ta ta'addanci fa doka ce wadda yake a yadda suka tsara ta to duk wani limami duk wani mai wa'azi duk wani malami to dan ta'adda ne doka ce wadda za ta tabbatar da duk wani mai sallah biyar a wuni to dan ta'adda ne duk wani mai gemu da wata shiga ta addini to dan ta'adda ne kenan ba extension ne ake so a ce arewacin Najeriya gaba ɗayan su yan ta'adda ne amma me yasa haka ta faru saboda waɗanda suka je suka wakilce mu ba su san addinin ba ba su in an ce mashi kai in waɗanne ayoyi ne suka yi magana ta'addanci a ƙur'ani ne ma'ana su bai sani ba to yaushe za mu tura mutum irin wannan ya je wakilce mu saboda haka ɗan arewacin Najeriya ina mai faɗa muku wannan a cikin adalci ba su goodluck ne suka cuce ku ba wakilanku na arewa su ne suka cuce ku su su goodluck suna yi wa kansu abin da ya dace su yi wa kansu ne kuma suna yi wa kansu abin da ya dace su yi wa duk wanda suka gani makiyansu ne kuma da kuna da shugabanni irin su goodluck kamar yadda 'yan kudu suke da shugabanni irin su goodluck masu kishinsu to da kuma sun yi muku abin da ya dace kuma da sun yi wa makiyanku abin da ya dace da haka muna ba ku wannan shawarar ku daina ganin cewa goodluck shine matsalar ku goodluck yana yi wa al'umma shi abin da ya dace ne yanzu ya je ya share bayan ƙauyensu yana gina ɗarkekiyar jami'a ya je ya share yanki yana gina musu nefa tasu ta musamman yadda za a yanke su daga nefa ba ma a kiranta nefa ko phcm ko ce a a niger delta power holding company ake kiranta ba ruwanta da nigeria yana yi musu komai nasu a daidai lokacin da ko kuma in an yi muku wani abu sai a yi muku makarantar almajirai ma'ana ba abin da ke arewa sai ne sai almajiranci sai almajirai so da ina bai wa 'yan arewa shawara amma su yi tunani su yi nazari Allah madaukakin son ya taimaka malam yake cewa والثانية تتعلق بحلف المهاجرين والأنصار rubutu na biyu na tsarin zamantakewa da annabi ya rubuta yana da alaƙa ne da muhajirai da ansarawa game da waɗanda suka rubuta yarjejeniyar abota da su wa tahdidu tizamatihim da kuma iyakance dokokin da yake wajibi ne kowane ansari ko muhajiri ya kiyaye game da wani wanda suka yarjejeniyar zamantakewar lafiya daga cikin yahudawa wa kutibat ba'da badr ita wannan ta an rubuta ta ne bayan yakin badar lakin al da jama'u bayna al-wasiqatayn sai dai malaman tarihi da suka zo sai suka hada su wuri guda don haka sai aka waye gari in aka dube shi kawai ana duban abin ne a matsayin shi na constitution guda da. to sai malam ya ce wa jaryan ma a hadal qaul to domin gudanuwa a bisa wannan maganar wace magana ce maganar cewa constitution din so biyu aka rubuta amma an mai da shi abu daya ko to malam zai kawo maka shi anan a matsayin abu daya sai ya ce fa'inni sa'aridu al-bamuda allati ta tadammanu muwa'adatin yahudi ya ce don haka ni profesa zaid zan ainihin kawo dokoki da sharuɗa waɗanda suke tattare a cikin ƙa'idojin zama da yahudawa fil wasiqatil mushari ilaiha a cikin waccan takarda wadda muke nuni zuwa gare ta wahiyar kattali ga ta yadda take ta haka kowa sai na tsaye saurara ga ainihin irin yarjejeniyar da annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi da ainihin yahudawa to sa'annan sai ka je daga ƙarshe ne ya faru sun kiyaye yarjejeniyar kokuwa haka iyawan da su sardauna da su ta fara ƙwalewa suka zauna suka yarjejeniya a lokacin kun ga su sardauna da yake 'yan boko ne masu kan gado ɗan boko ne masu sauti da aka zo za a rubuta constitution na najeriya sardauna da farko sai ya ce to yana da abokin shi wanda yake malami ne sai ya ɗauko shi abubakar gumi shi kuma abubakar gumi da aka shawarce shi madadin ya nuna shi ya isa sai ya ce a'a wannan irin zamantakewar da ake so a samar da ita a najeriya gaba ɗaya da kuma arewacin najeriya ta musamman da kuma kirkiro kotuna waɗanda suka dace da wannan yankin akwai shi a wasu ƙasashe irin su sudan da irin su pakistan sai abubakar gumi ya ce wa sardauna don haka mu je waɗannan ƙasashe mu zauna da malaman su da shugabanninsu da alƙalansu mu ga yaya suka tsara nasu su ba mu aron takaddunsu mu zo mu nazari sai mu zo mu tsara namu daidai da nasu kun ji masu ilimi kenan kun ji masu ilimi kenan wannan shi ya samar da tsarin da a yau a arewacin najeriya ake gudanuwa a kan shi na wasu irin dokoki da wasu irin kotuna waɗanda yake babu su a kudancin ƙasar saboda an yi su ne da bisa shawara da nazari da bincike da kuma kallon yaya ƙasar take don haka ga waɗannan tsare-tsare jama'a awwalan na farko innal yahuda yunfiquna ma'al mu'minina ma damu muharibina dokar farko ita ce yahudawa za su ainihin zauna a garin madina za su ci su sha su yi duk wata mu'amala tare da muminai ma damar suna nan a wannan hali da suka samu kansu na ana fada tsakanin musulmi ko muminai da ainihin yahudawa to yanzu an yi yarjejeniya ta zaman lafiya a daina fada a zauna gari ɗaya a ci a sha tare a yi kasuwanci tare komai a yi tare amma za ka zo ka ji doka ta biyu za ta bayyana amma fa kowa yana tare da addinin shi saniyan inna yahuda bani auf yahudawan bani auf ummatun ma'al mu'minina za su zauna a madina a matsayin wata al'umma tare da muminai lil yahudi dinuhum dinihim yahudawa su bi addininsu wa lil muslimina dinihim musulmi ma su bi nasu addinin mawalihim wa anfusuhum bayin su da su kansu in ni musulmi ne bawa na musulmi ne to addinin mu daban da na bayahude da yake bayahude bawan shi bayahude idan ni musulmi ne bawa na bayahude ne to zan yi addini na bawa na yayi nashi addinin idan kai bayahude ne bawanka musulmi ne ka yi yahudancinka bawanka ya yi musuluncin shi illa man zalama sahu, sai dai wanda ya zalunci kanshi wa asima ya yi laifi ya aikata wani abu fa inna la yutar to a irin wannan hali ba za a hori kowa ba illa nasahu wa ahli baitihi sai shi kanshi da mutan gidan shi ma'ana wannan magana ita ce ga yadda yarjejeniya take tsakanin musulmi da yahudawa to aka samu wani musulmi ya yi wani laifi kamar na sata ko kuma mutan gidan shi da shi sun haɗu sun je sun aikata wata ɓarna to a nan wannan musulmin da yi wannan ɓarnar gaba hude in aka zo ba za a azabtar da al'ummar musulmi gaba ɗaya ba shi kaɗai za a kama da mutanen gidan shi ina son ku dubi wannan ku auna da yadda najeriya take misali yanzu yarjejeniya ce ta zaman lafiya tsakaninmu da warabawa da inyamurai da ke kudancin ƙasar nan don haka a ƙarƙashin wannan yarjejeniyar bahaushe ko da fulatani ko ba nufe ko da barbare musulmi ɗan arewa zai iya tashi zai zauna a ondo ko oyo ko oshin ko ogomasha ko Legas. haka da zai zai zauna a zariya ko sokoto ko katsina ba wanda zai taɓa shi ya yi al'adun shi ya addinin shi mu ma can mai namu mu yi addinin mu to idan aka samu wani bahaushe musulmi a nan kano ko a sokoto ko a katsina ko zaria ya kama wani da rabe ya kashe shi to kada yarabawa su kama hausawa a can su ta kashe su a sai a kama wannan bahaushen shi kadai da yi sai a hukunta shi idan aka samu wani da a ogamasho ya kama wani bahaushe ya mai ta'addanci ya kashe shi to sai a kama wannan bayaraban shi kadai da wannan laifin ba za a kama sauran yarabawa ba da wannan ne irin wannan yaƙi da kuke da katilan makatulan da kuke yi haramun ne ba addini ba ne ku ji cewa ga yarabawa can a agomashe suna kashe hausawa kuma nan sai ku ga duk inda bai da yake ku kashe shi wannan ba musulunci ba ne ya ta tsarin zamantakewa a'a a tsarin shi ne sai ku tafi can agomashe ɗin waɗanda suke wa 'yan uwanku sai ku je sai ku yi musu idan a yalwan shandam aka samu wasu an gasawa ko wasu biram ko wasu ƙabilu na wurin suka kama fulani suka kashe to ba za a ce yanzu ina kabilar biram suke a zariya a kama su a kashe su ba in aka yi haka an yi zalunci sai a shirya yaƙi sai a tafi sai a je a yaƙi waɗancan biram ko kuma waɗancan an gasawa abin da dokar take cewa kenan ina fatan kun fahimta salisan na uku innal yahudu banin najjar yahudawan banin najjar mislu mali yahudu bani aufin duk irin yarjejeniyar da aka yi da yahudawan banu auf to an yi da ainihin yahudawan banu Shi shine kamar ka ce misali da aka zo zaman yarjejeniyar sai ya zama arna ne suka zo daga Naija Delta amma su sun zo ne a matsayin wakiltar duk wani wanda yake yankin Naija Delta don haka tun daga jihar Bendel ta ba wato jihar Edo da jihar Delta da port harcourt rivers da bayelsa da makamantan waɗannan yanki to sai a ce duk wata yarjejeniya da aka yi da ƙabila ishakiri ku kiyaye to wannan yarjejeniyar haka take a kan ƙabilar ijo da ibibiyo waɗannan na daga cikin ƙabilun niger delta ma'ana yarjejeniyar da aka yi da guda ɗaya to ta shafi duk sauran jama'a kuna fahimta ina fassara muku ne da yadda tamu kasar take domin shi karatun so muke mu ɗabbaƙa shi mu ya amfanar da mu ba wai kawai tarihi ne za mu karanta ba sai kuma yace an na hudu innal yahuda banul haris haka su ma yahudawan kabilar banul haris mislu ma yahudu bani aufin suna da yarjejeniya irin wadda muka yi da yahudawan banu auf yahudawan banu auf su ne suka zo suka wakilci wannan zaman to duk wani da yahude shi ma an ba shi irin wannan kariyar da irin waɗannan dokokin khamisan na biyar innal yahuda bani sa'ida yahudawan bani sa'ida mislu ma yahudi bani aufin suna da irin abin duk da aka yarjejeniya da yahuda banu auf waɗannan anguwanni ne a cikin madina banin najjar banin haris banu sa'ida sannan sabisa na shida innal yahuda bani eh, eh, eh, jishim yahudawan bani jishim mislu mali yahudi bani auf duk irin yarjejeniyar da muka yi da yahudawan bani auf to suna yahudawan bani jishin suna da irin wannan sabi'an na bakwai innal yahuda bani aus yahudawa waɗanda suke ausawa su ma suna da yarjejeniya da kiyaye musu alfarma mislu mali yahudi bani ausin irin wadda yahudawan bani aus suke da ita saminan na takwas innal yahudu bani sa'laba yahudan bani yahudu bani aufin suna da dukkanin irin darajojin da yahudawan bani auf suke da su sai yace illa man zalama sai dai wanda ya zalunci daga cikinsu su wa asima ko yayi wani laifi fa innahu la yutaru to ba za a horar da kowa ba illa nafsahu wa ahli baitihi sai shi kanshi da mutan gidan shi abin da wannan yarjejeniyar take cewa shi ne an yi yarjejeniya da yahudawan anguwa kaza amma duk sauran yahudawan garin sun yarda da waɗannan yahudawa a matsayin wakilansu to sai annabi ya ce to yarjejeniyar da muka yi da waɗannan to ta shafi duk sauran yahudawan kuma in aka samu wani da yahudu ya karya wannan yarjejeniyar to shi kadai za a ci mutuncin shi a hore shi ba za a ce a tattara yahudawa gaba ɗaya a hore su ba to bari ku ji inda matsalar najeriya ta zo inda matsalar najeriya ta zo idan wani ya karya yarjejeniyar ko sai a kyale shi to aka kyale shi sai wutar tetan ruruwa misalin zamani lekot zamani lekot a ƙarƙashin hukunci na daula to ai bazazzagi ne ko ka ce bawan zage-zage ne don ina ce zazzau zazzau tana farawa tun daga inda zariya take idan kai arewa ko yamma ga ta can a ce maka har ka hada da kusan rogo ta kasar kano ita ce da ake kira faki a yanzu duk yankin kasar zazzau ne idan ka juya ka tafi nan kuma kai kudu to har zuwa gadon murtala duk zazzauci don haka su zamani lakwat a ƙarƙashin daular zazzau suke to da aka samu zamani lakwat ya ɓalle ya yi jagorancin ƙabilar shi ta katafawa sun yaƙi hausawa da fulani musulmi na zangon katab to yanzu zamani makwab ya karya amana da alkawarin zaman lafiya da yake a ƙasar zazzau tare da ƙabilun zage-zage to ba sai a kama zamani lakot da shi da waɗanda suke wannan laifin sai a hukunta su to amma sai aka samu gwamnatin wancan lokacin sai ta abin da ta sai ta saki zamani lakot wannan irin abin da gwamnatin ta ta wancan lokacin shi ya haifar da har yanzu wutar rikici take ruruwa a tsakanin 'yan kudancin jihar kaduna da 'yan arewacin jihar kaduna ina son gaya muku wannan ita ce magana ta gaskiya amma kafin wannan lokacin 1987 rabban abubakar bako college of education kafancan ya zo wa'azi a lacca tiyata ya zagi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki alkur'ani ya wurgi da shi a cikin ɗakin taron ya zan akwai yarinya musulma ta magana aka daure ta da mari rikici ya farintsatsu daga garin kafancan kaduna har zuwa nan zaria me yasa aka yi wannan rikicin saboda tun 1987 har zuwa yau 2012 gwamnatin najeriya tsakanin 'yan sanda da sss sun kasa kama reverend bako to me yasa ya aka aka iya kamo kabiru sokoto a ƙauyen mutum ɗaya ta hanyar sss da suka yi aiki da 'yan sanda a cikin sati uku ya suɓuce daga garin abaji ya ka ta iya kamo shi a garin mutum ɗaya ka duba irin yadda tazarar take mutum ya suɓuce daga abaji can gaba da abuja kusa da lakwaja amma an kamo shi a can ƙauye mafi nisa na garin mutum ɗaya a cikin jihar taraba ya aka aka iya gano shi aka iya kamo shi me yasa aka kasa kama rabban bako a hukunta shi yanzu kamo kabiru sokoto shi ne ya kwantar da hankalin kiristocin da aka buga wa bam a coci a suleja suke ganin tun da an kama wanda suke cewa shi ne musu to suna sa rai za a hukunta shi hankalinsu su ya kwanta kin kamo reverend bako a hukunta shi a 1987 shi ya haifar da musulmi suka tashi suka kona duk wata coci da ke zariya kaf kafin karfe hudu na asuba in ba coci na kwaya hudu ba coci kwaya hudu ce ta kai labari a zari a lokacin amma duk ta coci da ke zariya sai da aka kone ta aka yi rikici aka yi kone-konen hotel da sauransu kenan abinda wannan tsari yake cewa in ana zaune lafiya wani ya tada rikici to abinda yake daidai shine sai a kama shi sai a hukunta shi a jama'a sai su gani to sai ka ga jama'a hankalin su ya kwanta sun san cewa akwai gwamnati kenan sannan akwai abin da ake kira rule of law akwai bin doka wanda yake bin doka da aiki da doka da zartar da doka a kan kowa shine ke zaunar da constitution lafiya ba wani babban malami yana kusa da ni nan ga littafin shi je ka same shi nan cikin kongo ga littafin shi da rubuta what is constitutional law dr md dalhatu muhammad balaraba dalhatu lecturer ne a nan a cikin wannan littafin nashi wanda yake magana dangane da doka ta constitution wanda zan zo in yi magana a kai ya yi magana cewa abin da ke zaunar da constitution lafiya shine aiki da doka amma in haka ki aiki da doka to ƙarshe constitution zai rikice ba wanda zai aiki da shi shine ku manya ne kuka zauna kuka rubuta doka sai na ƙasa da ku suka fahimci kuna saɓa ta me yasa za su kiyaye doka wadda take ƙarama da suka dace su bi ba za su bi ba ko kun fahimta jama'a wannan shi ne sirri da haka in har da gaske ake yi kun ji tsarin da annabi ya rubuta wannan constitution ne annabi ya sa aka rubuta da fatoyin shi waɗanda za ka je ne yana dangantawa cewa wannan constitution ɗin annabi yana rubuta yana cewa amma yana wakilta Allah ne Allah shi ne mafi girman aminci a cikin constitution ɗin za ka zo ka ji karatun yana bayyana haka amma annabi sallallahu alaihi wa sallama yana hukunta duk abin da aka tsara a yarjejeniyar don haka idan musulmi ya yi ba daidai ba sai annabi ya kama shi ya hukunta shi ko kun fahimta jama'a ba ya ce aka fara yankewa hannu a musulunci ba wato dangin annabi ce ta fara yin sata da aka zo za a yanke mata hannu sai manyan ƙuraishawa suka ga a ah, to kuma abin ya zama madallatar su aka saukarwa da littafi kuma a ce su littafin ya fara yanke wa hannu da Allah annabi ya san yadda zai dan cancanza abubuwan a dan kawo shi ba ya ce wallahi ko fatima ce yasu to wallahi sai ya yanke hannunta ya dawo ne wa saurayin da aka aiko fada yana cewa kana da hankali ne kana neman a yi wasa da dokar Allah ku gaya mana waye ba zai bi doka ba to kowa zai bi sai da haka asalin abin da ya faru a ƙasar nan jama'a idan wani aka same shi yana da hannu a kaza sai a kyale shi shi sa kowa ya ɗauka wa kanshi fatawa a wancan lokacin dokar da ta kamata a wa zamani na shi ne a kama shi a kashe shi da aka fi kama shi a kashe ba to ba zamani na ba sai aka samu ɗaurukan zamani na kowa sai ce shi ma bari ya tashi ya yi kaza amma ita wannan gwamnatin da ta ki kashe su zamani makwarta ita ce ta kashe wasu manya-manyan sojoji saboda sun yunkurin za su mata juyin mulki a lokacin sai aka ce an yi aiki da doka ne dokar sojoji ita ce kai soja eh, idan kai juyin mulki ko aka samu hannunka a juyin mulki za a kashe ka duk sojan najeriya ya yarda da haka aka kama su dattawan sojoji ne manya-manyan hafsoshi aka kashe su aka ce sun saba doka amma ga wani kuma soja ya saba doka sai aka ki hukunta shi daga nan ne sai kasar tabarkace na ɗaya kenan na biyu abin da 'yan niger delta suka yi wa najeriya ta'addanci ne wanda ya kamata a hukunta su amma sai aka ce an ba su amnesty aka ce an yafe musu an yi musu kofar rago aka zo aka zauna da su da aka zauna da su aka duk abin da aka yi sai suka balle suka je suka koma sai suka ci gaba da yi me yasa wani babarbare a maiduguri shi ma ba zai ga cewa bari ya kafa maiduguri dauka ba me yasa shi ma ba zai tunanin haka ba da a ce abinda 'yan Niger Delta suka yi an hukunta su tsakani da Allah za a samu wani shi ma ya zai ba zai ba su oka su suka fara buga bomb a Abuja a ranar da Najeriya ta cika shekara hamsin da karɓar mulki har yau ba hukunta su ba an gano su oka wasu manya ne suka saka su a cikin gwamnatin ba a kamo su an hukunta su ba me yasa wani ba zai je buga bam a madalla ba me yasa wani ba zai buga bam a suleja ba me yasa wani ba zai je buga bam a kaza ba saboda haka aiki da doka shi ke zaunar da ƙasa lafiya da izinin Allah amma in ya zama wani zai saba doka a kyale shi wani kuma ya saba a hukunta shi to wallahi za a zo a waye gari masu saba ta sun fi masu binta yawa ƙarshe har a rasa ba za a hukunta ka je ka tattara duk baburan garinku ka ji babur nawa ne yake da lasi ka san me yasa motar gwamnan garin da ciya mai ita ma ba ta da lasi ai Allah madaukakin sarki ba a yaudar shin an yaudar mutane da gwamna da ciyaman da wane da wane da wane duk motocinsu ba a yi musu lasi motocinsu ba a yi musu inshora ba a yi musu kaza ba a yi musu kaza ba a renewal in shekara ta yi Allah ba zai bar talakawa su ba su ba don haka mashin nawa ne ma yake da lamba duk ya biyo bayan sakamakon rashin aiki da doka ne da manyan ba sa yi to rashin aiki da dokan nan ko to rusa constitution ne to kamata ya nan a fara tuhumarsu da cewa su ne wa tsarin mulkin kasar kafar angulu kai dai kaji irin yadda tsarin annabi sallallahu alaihi wa sallam yake sai ce ne an yarjejeniya da shi idan ya je ya karya yarjejeniyar a matsayin shi kanshi shi kanshi ba a hukunta ba za a hukunta sauran kabila ba da haka mutanen kano da zaran kun ji ana kashe ɗan uwanku a garin abba ku daina kama inyamuran kano kuna kashewa ku daina kona musu shaguna ku daina musu ba daidai wani idan da gaske ne za ku ɗauki fansa sai ku tafi inyamuran da ke abba ko waɗanda ke ariyar market sai ku je sai ku ƙona kasuwar ariyar market don su suka yi muku amma ba ku ƙona kasuwar sabon gari ɓangaren inyamurai ba wannan ba addini ba ne Allah ya kyauta sannan sai ya ce fasi an natara inna jasmata batnin min sa'alaba ta anfusihim yankin kwarin saalaba to duk ne da su kansu kabilun fa'alaba ɗin misali a ce mutanen tudun jikun to duk anguwar da ke kewaye da tudun jikun to yarjejeniyar da ta shafi tudun jikun to su ma ta shafe su ma'ana waɗannan ƙabilu ne ƙabilun ainihin banu fa'alaba an yarjejeniya da su sai annabi ya ce to duk yankin da ke kewaye da su wannan yarjejeniyar ta same su ashirin na goma inna libani shatiba ƙabilar bani shatiba mislu mali yahudu bani auf duk irin yarjejeniyar da aka yi da yahudawan bani auf su ma an yi da su wa innal birra dunal ismi sai annabi yace aikin alheri ba kamar aikin banza ba ne ma'ana matukar sun kiyaye wannan yarjejeniya to shi kenan babu abin da zai same su wannan na goma kenan ko haka ne to ina jin akwai tsallake da ya faru don sai ya sa na sha biyu ko kun gani yawa na sha biyu wato ya kamata ya zama sha ɗaya kenan a lissafi inna mawali sa'alaba bayi waɗanda suke yantattu na ƙabilun sa'alaba ka anfusihim kamar su kansu ne misali jama'a yanzu idan a arewa aka ware bahaushe aka ce shi yake wakilta arewa to duk yarjejeniyar da aka yi da shi sai a ce to duk wani mutum da ke zaune da bahaushe a arewa yarjejeniyar ta shafe shi in aka ware da warabe aka yi yarjejeniya da shi a kudu maso yamma hakan aka ware inyamuri a kudu maso kudu ko kudu maso gabas aka yarjejeniya da shi sai a ce dai haka ne sannan a salisa ashar inna ta yahud ka anfusihim abokan hudar yahudawa to kamar su kansu yahudawan ne ma'ana yanzu misali kamar kasar saudi arabia sun ce yarjejeniya ta ƙawance da amerika to ita kuma amerika tana ƙawance da ƙasar faransa to abinda ake cewa kenan by extension kasar saudi arabia ta yi yarjejeniya da faransa ko an fahimta jama'a ma'ana idan kai abokina ne to abokinka ma ya kamata ya zama aboki na ko kun fahimta a taƙaice saƙon kenan sannan inna bi tsanata a arrabi ashara innahu la yukhraju minhum ahadin ahadan illa bi izini muhammadu sallallahu alaihi wa alihi sallam sannan a wannan yarjejeniya da aka yi babu wani mutum ko da guda ɗaya ne da zai fita daga ƙasar madina to sai da izinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sun yadda da haka suka ce sun yadda ma'ana yarjejeniya ce yanzu ake yi sun yadda cewa ko mutum guda zai fita daga garin nan sai ya zo annabi ya buga mishi visa sai ya zo annabi ya bashi izini sun yadda suka ce sun yadda aka sa hannu muhammad khamisa ashar innahu la yanhajizu ala sa'ar ja'ar ba kawo dawo duwan wani yana ana karkashin karkashin mulkin wanda wanda yana yana hana a cikin a cikin tsarin mulkin wata barna a wani wuri kasa kayu kayu in ruman ruman taranta ta sun je kare je kare kai sabbin bihi bihi ne bihi bihi to ta sha ta sha shi ne sha mutan da mutanci illa man zaman ba sun da yan da ya yi shi ba inna wa in wa inna wa wa inna wa inna abba abba abba abu donin donin donin ne ke ci ya duka a wannan a wannan je wannan je wani ta wani ta a wuri wani a wuri wani je wani je ne ba ba ne ba ba kaka doka doce roba aifa aifa zuƙaifa zuƙaifa da wani sulmi sulmi je je wata wata su kare su kare kare su kare su sannan shi duk dure ruwa ta ta ta in tashi tashi shi shi ta idan shi dan shi in shi lamu lamu lamu sai wani sai wani ga wani zalim zafin da yake da yake yayi yayi da mutai mutai shi ba mutai kin gida kin gida a gida ma shi ma shi sai kashi a hukun a hukun hukun fatan kun gane ba da cike da cike da da Allah da Allah da abar da abar Allah shi shi mashi cikin nan annan Allah da ko da ko to wannan wannan alwan yadda in yadda yadda Muhammadu an Allah Allah sa Allah mu kuma kuma ba kuma ba ba ba ba ci ba ba cika al cika al أدفع أدفع أدفع إن اليهود اليهود يهوده هدى هدى شعبا شن شن شن ولا ba ولا في مصبع مصبع مصبع مين أنا مين أنا أنا ما تنا تنا بابا بابا بابا سبا سبا وبا أنا بين بين بين نفس نفس سيقول وذاك حقيقة كاوب كاوب أنا عرب أرى لها لها السحة إيفا إيفا قد قد قد زور زور كر كر برتك سا كسا وأسا لسا لسا لسا مني مني هم يهو يهو سو يهو هم هم هم هم توي هم توي هم توي هم كش هم بوم بوم زوم يا يا يا تقول له له له ده ما فاس ما فاس سلم سلم يا سلم ولا ولا ولا ولا ولا شموس شموس مدير مدير في مدير هو هو دول يفا يفسلم musulmi maki da maki a yaƙi a can faɗan can can a wannan wannan wannan wannan da yara yara shi shi shi shi shi shi shi shi shi niyya niyya da tafiya da kai kai hafi kai akan akan akan akan annabi za a za a dukkan dukkan dukkan wannan sunan kawa kawa wanda daga su suka cewa in shiga shiga ta fadancan wadancan wadancan wadancan wadancan wadancan can baya baya kaza yadda yadda da yadda musulmi musulmi musulmi wasu wasu shi nan nan su su su su ce a yi ce a yi su gaba daya daya daya an taru taru ya musu musu musu nan nan riki yi yi lai yi aki aki ki Sannan sallan sallan lawa amma ayyuwa ayyuwa salliwa kuma kuma kuma kinshiwa kinshiwa afu afu ne Allah Allah ta ta na wa'un na ahimai na abai wa wa wa na ne wannan amma wannan cikin mu cikin mu cikin mu ba ku da ku da da da da ya ta yana yana yana yana yana yana yana yana yana yana yana yana yana yana yana yana sai an yi an yi sabu sabu da yanki an kira annan wannan ce annan da ya ka da ya ka ka wani wani da wani ne ya ne ya du du da yake da haka da hannun taka nan taka a a a garwa wa nan yan nan yan yan kowa da da kuma sai ba shi ba shi shi kallan kallan Allah fitar fitar fitar orishin annabi ya bari su fure na'am ina hurina husna nak nak dukkan shi shi nak nak sai iha iha an ga an ga wato to kon kon kon kon kon gaskiya gaskiya gaskiya gaskiya gaskiya gaskiya kuma biyayya wato sassak katewa akan yarjejeniyar dunan isin ba tare da yin laifi na saba alkawari ba wato anan ana neman kowa da ya sa hannu ya zama yana da sincerity yana da gaskiya da amana da zai ci amana ba A sabuwa ashira, gaba ta goma sha bakwai innahu la saman mru'un bi halifi wani mutum ba zai yi laifi ba saboda abokin alkawarin shi ya yi laifi misali yanzu mun yi ne zaman lafiya da suwa ne muna nan muna zaune lafiya da su su kuma suna da wasu abokai can gefe wasu ƙabilu ko mabiya wani addini to idan waɗancan suka yi laifi to wannan ainihin abokin alaƙar mu ba za a ce yayi laifi a kama shi da laifi ba tunda shi muna da yarjejeniya ta zaman lafiya wa innan nasra lil mazlum kuma dole a tsaya a taimaki duk wanda aka zalunta الثامنة عشر تقول شاتكوس إن اليهود ينفقون مع المؤمنين na داموا محاربين aka sake maimaita irin ta dazu ma'anar wannan wurin kawai shine musulmi da yahudawa za su zauna ƙasa ɗaya su mu'amala a wuri ɗaya wato suna da tarayya shi ake kira mai kenan federation an gane jama'a shi ake kira federation shine yanzu mutum zai tsallako daga inugu ya zo nan zari ya kafa kasuwanci saboda nan najeriya ce amma nan ba kudu ba ce amma najeriya ce mutum zai tashi daga nan ya tafi ibirni ya je ya kafa kasuwanci ɗan jihar delta zai iya zuwa yunivasitin sokoto ya ainihin samu admission wanda ya to daga akwa idan zai iya tafiya federal polytechnic ta kauran namuda a bashi lecture ko a bashi admission to haka wanda ya taso daga birnin kidi zai iya zuwa alvan ikoko college of education da ke owari a bashi admission wannan shi ne ma'anar federation din to amma matsalar ita ce ko 'yan kudu sun yarda da federation a iyakar aƙida ta shi ne ɗan kudancin najeriya bai yadda da federation ba ɗan kudancin najeriya bai yadda da federation ba misali yanzu mutanen jihar kogi ɗan arewa ne a bisa tsari ko da ita da yawancinsu suna cewa su ba 'yan arewa ba ne amma kaskanci ne ɗan kabilar ibra ko igala ya ce shi ba na bana ba ne na'am suna cewa su ba nazana ba ne sai su ce su savanas ne amma ɗan ibra da ke oke ne ko wanda yake ainihin amfa ɗan ƙabila igala ɗan jihar kogi kogi ba daga cikin jihohin arewa ba kogi ba ma kwara ma tana daga cikin jihohin arewa to yanzu me yake faruwa yanzu duk ɗan jihar kogi yana da haƙƙin a bashi admission suna da kwata a nan abu to amma sai ka ga inyamuri ya zo ya samu indijin ya samu takardar shaida cewa shi ɗan jihar kogi ne sai taho nan abu sai a bashi admission Ga shi ana ganin inyamuri ne amma tun da ya zo da indijin kuma dokar ta ce in ya zo da indijin a bashi an fahimta jama'a ku dubi irin wannan adalci na mutumin arewa to amma duk da wannan adalcin mutanen nan ba za su yi mana University of Nigeria ko ka tafi OAU a wannan university ba za su baka admission ba saboda kai dan arewa ne ina ma'anar federation shi yasa aka samu wasu 'yan arewa masu kishi suka ce to in haka ne yanzu ba wanda zai shiga abu siwa biyu ta hanyar sdrs sai suka je suka yi ta can a huntuwa da haka in ka zo sai a ce ina takardar da ke nuna kai dan arewa ne in ka kawo sai a ce yi hausa mu wani ya kalle ka sai ce kai idan idan ka kai nyamuri ne an haife ka a sabon gari ne kawai kana jin hausa ina ka samu wannan takardar sai a gaura ma ma sai a ce shi ka tafi in lokacin haka suke yi ko kun fahimta na'am wallahi sai lokacin da ka je za ka yi karatu a kudancin ƙasar nan za ka ga tashin hankali na fara karatu jama'a a university najeriya ta insuka abin ba daɗi akwai abokin da ɗan makarantar nan ni na sa shi ya tafi ya karanta mass communication masters a university ibadan amma wallahi da wuta ce wuta sai na ce mishi wallahi haƙura ya dawo duk inda ya first degree wai mu ba muna ganin na daga cikin abin da zai taimake ka ka ƙara gogewa a rayuwa ka tafi wani gari wata ƙasa wasu al'umma ka je kai karatu cikinsu amma abin yana da wahala andrews ali university da ke garin ekoma a cikin jihar edo akwai mutanen da na sa su suka je suka yi rajista suka fara masters amma wallahi tashin hankalin da suke fuskanta ya sa ni da kaina na ga kamar in ce musu su bari sai dai ban san in ce musu su bari saboda bambancin da kabilancin yayi yawa amma shiga cikin jami'ar Ahmadu Bello ka gani zaka ce ba a zariya kake ba tun daga me tun daga nau'in sutura da suke sawa da nau'in al'adu da suke yi da nau'in rungume-rungume da suke yi da bishi gantaka da suke a bayan fulawa sai ka ga wani ya danna wata yana zina da ita wannan ba al'adar mutanen arewa ba ce ko da al'adar mutanen kudu ce amma tun da arewa ne nan dole sai a respecting inda ake a federation ne amma kun ga mutanen nan ba sa yin haka Sau da haka ni na cewa mu yan arewa mun yadda da federation na Najeriya amma ban yadda cewa yan kudancin ƙasar nan sun yadda da federation na ainihin ƙasar nan ba yara ne ake haihuwarsu jama'a kuji a kudu amma wani lokacin sai su nemi university sai abin ya gagara sai ce ai ba kasar su bane Allahu akbar ka irin su nan ta zama ita ce babbar shugaban mai shari'a ta Najeriya Bahaushe ya ce yar Kano amma a gege aka haife ta ka je ta baka tarihin irin wahalar rayuwar da ta sha amma a gege garin hausawa ne tun tarihin kafa Legas. amma abin takaicin wanda aka haifa a gege a yanzu ba haushe bai isa ya fito ya tsaya takara ba ka daina magana wannan garin numan fulani ne suka kafa shi matama sun zo garin ne a matsayin 'yan-cirani. amma duk bahaushen da aka haifa a garin numan a yanzu ba a bashi indijin mun yi karatu da da yawa daga cikinsu sai dai mutum ya tsallako gombe ko bauchi ko kano ko katsina ya samu indijin ya je ya samu university amma sam ba sa ba bahaushe indijin ko kwaya daya kabila bata ma a ina a nan numan amma ba fulatani ne ya kafa gari hausawa su ne mazauna cikin gari amma yau an rusa masallacin an kwace gidan sarkin hausawa an ba kabila bacama amma bacama daga lamur da suke ba abinda ya hada su daga nan waɗannan tarihin yana da kyau ka sani ba don komi ba domin kalubalen da najeriya take fuskanta yanzu ana buƙatar musan waɗannan abubuwan don mun je gaba musamman me za mu iya cewa in ba haka ba sai ya zama kai da abinka amma an yi maka mulkin malakawo da fulatin ya kasa numan bahaushe ya zo ya rara garin ya kafa gidan sarauta aka samu sarkin hausawa a gari ana ce mishi sarkin numan ga masallaci a kofar gidan shi hausawan nan sarkin su ya mutu kafin su hada wani mace sun taso daga garin lamur da sun zo sun zauna sai suka ce hausawa su ara musu gidan sarauta sai hausawan suka ba su aro don haka ga sarki arne ga masallaci a kofar gidan shi kai ka taba ganin sarkin arna ya gina masallaci a kofar gidan shi wannan yana daga cikin tambayar da na ainihin sanya a cikin wani document da na gabatarwa da ainihin wata kungiyar musulmi ta kasar adamawa cewa ku tambaye su ya aka yi don an zo ne gwamna boni ya ba da dokar a a rusa masallaci ya za a ce masallaci a kofar gidan sarkin arna ne ni na je na yi research field research na je na zauna da manyan garin da dattawan garin muka hira su da kansu suka tabbatar cewa ba su ne da gidan ba gida na hausawa ne amma aro aka ba su daga lamur da suka taso don haka idan sallah ta yi sarkin matama yana zuwa idi amma yin yadda sai a shimfiɗa mishi dadduma sai zaman shi gefe guda ba zai sallah ba idan gama sallah a raka shi gida kuma a raka liman gida